allah ya saukar ma sauran manzanni littattafai sai dai idan kai imani da littattafan manzanni da suka wuce to amma imanin kai tsaye da cewa ba a aiki da shari'o'in da ke ciki an shafe su ƙur'ani kurum ake aiki da shi domin abin takaici akwai musulmin wasu ɓangarora na duniya da har yau ba su san cewa ba a aiki da littafin bible ba don haka su suna gane idan suka yi aiki da littafin wani addini to ai dukka dai Allah ya saukar da su to waɗannan shari'o'i ne da an shafe su sannan illa ta biyu shari'o'i ne waɗanda Allah bai alƙawalin ya tsare abin da ke cikin waɗannan littattafan ba don haka an caccanje littattafan an sa ra'ayoya daban-daban wanda su kirista da kansu sun faɗi haka ko sun ce akwai ƙare-ƙare da rage-rage da aka yi a cikin bible akwai awake magazine da ta buga cewa there are about 50,000 euros in the bible akwai kuri dubu hamsin a cikin bible the most dangerous book on earth is bible therefore keep it under lock and key so wannan yana karantar da mu littafin bible din su daga kansu from the host mouth cewa da kansu sun tabbatar da akwai kurakurai ciki sannan akan yi miti idan an ga wata kalma wadda bata yi musu daɗi ba a canza ta ko akwai kalmar begotten son jesus is the begotten son of god suka ce wannan kalmar ta begotten kalma ce mai muni bai kamata a jingina ta ga jesus ba don haka aka samu krista from different denominations daga ƙungiyoyi da ɗariƙoƙin krista daban-daban suka zauna suka yi mitin suka cire ta daga cikin bible to irin wannan shine ake so awa musulunci a yau mu dawo mu duba mu zauna mu rika ciccire abubuwa cikin musulunci to sai aka fara da hadisi a ciccire wasu hadisai a ciccire wasu abubuwa cikin hadisai idan ka gama rena annabi annabi kana ciccire maganzantutuka cikin hadisai shi sa'annan kuma sai a dawo da kai cikin qur'ani sai kuma ka dawo cikin qur'ani ka ciccire wasu abubuwa don shi ne muhammad shaharur da ya gawusta kuka ji ya ce ƙur'anin ma akwai tatsuniyoyin da annabi ya kara ciki ko? waɗanda su ya saba suna da alkitabu annabi shi ya ƙirƙiro waɗannan ƙarerayin ya sa su cikin ƙur'ani kamar yadda yake faɗi so wanda ya wanda ya irin wannan fahimta ya walwala imanin shi yinin kiyama bai da wani alkawali na rahama ubangiji to yana daga cikin fitintinun zamani fa nan gaba irin waɗannan fitintinun wallahi za su yadu waɗannan fitintinun wallahi za su girma za su kai wata makura wadda ba ka zato har sai an waye gari musulmin ma yana musu yana yana shakku ga addinin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fitanan za a waye gari cikin wasu fitinoni fitintinu ka kita illailil muslimi kamar wani yankin dare mai duhu ya ce yusbihu rajul mu'minan mutum ya wayi gari yana mumini amma mi si kafiran ya kai marice yana kafiri si mu'minan sannan ya yi marice yana mumini wayusbihu kafiran ya wayi gari yana kafuri. ya bi udina hubi ardin mina duniya yana sayar da addini ne da wani dan tamani na duniya za a kai irin wannan lokacin ɗalibi ne fa ya zo na tambaya ka sai inda aka dosa wai malami ne ne hukuncin mutum yana karatun ƙur'ani ya gaji sai ya yi filo da ƙur'anin na ce ai wannan ba ko sai ai tambaya ba a'a shi so yake a bashi hadisi ni ce yanzu sai an baka hadisi ma har kan wannan matsalar ya ce ku ka shiga uku in dai har wannan matsalar sai an baka hadisi kai koda da hankalinka ai shi bai aiki da hankali sam ni ce a'a ni ce mu muna aiki da shari'a nassi sannan da hankali tare muke tafiya da su akwai waɗanda suka ce da hankali ɗaya suke aiki ba su aiki da nassi akwai wani suka ce da nassi ɗaya suka aiki ba su aiki da hankali to mu da biyu muke aiki sai dai mun ce nassi shine gaba hankali shine biye annabi shine Allah shine gaba annabi sallallahu alaihi wasallam mun sa shi gaba sannan hankalin mu biyo baya ko mun yadda annabi ya fi mu hankali don haka shi muka sa gaba sannan mu hankalin mu ya biyo so ku lura da inda aka nufa wani ai ni malam bashir din nan ba ni so ne menene dalili wai ya ce kwallo haramun ce ni ce yanzu a cikin birnin sokoto har an cimma lokacin da za a ce kwallo haramun ce ma har a tsaya ana wani jayayya ya ce ai sai dai ka je kai ka amma ka dai sa haramun ne kake yi sai ka lissafa shi min sayya a cika cikin miyagun ayyukan da kake aikatawa ka sa haramun ne kuma ka miƙa amma mafi sharri shine kana aikata laifi kuma kai musun cewa haramun ne to kada ka yi tsammanin Allah ya gafarta ma wannan laifin kada ka yi zato kana musu na shari'ar Allah sannan ka ce kana zaton samun rahamar Allah wallahi kada ka yi zato domin kafirci ne mutum zai yarda ya bar addini 'yan magana kalila wadda bai dauke ta bakin komai ba amma kuma sai ta fitar da shi addini ai magana cewa kwallo haramun ce ya kamata ma a ce ta kai ijima'i kowa ya san da haka ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba idan kwallon sunna ce tunda ba haramun ba ce sai ya so faɗa mana wani position abubakar a siddiqul akbar ke bugawa sai su faɗa mana position na sai da umar sannan su faɗa mana imamu malik gula ne ko striker ne so kun gani to kai